Laraba 26 ga watan Yuni shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ana ci gaba da wata ganawa tsakanin shugabannin manoma da makiyaya na ƙasar Nijar Burkina Faso da Mali kan hanyoyin samun mafita a game da matsalolin manoma da makiyayan. yau ne aka buɗa wani tsari da zai ba da damar samun bayanai kan girgam saman yanar gizo tsarin da kungiyar unicef da asusun tarayyar turai suka girka a rahoton namu na musamman zai ku ji ra'ayoyin jama'a dangance da sabbin shaushawar rigakafin cutar covid-19 masu mu barkanmu da sake saduwa cibiyar da ke kula da tattaunawa kan hakkokin mazauna karkara ta tsara wata ganawa tsakanin shugabannin kungiyoyin mazauna karkara na burkina faso nijar da mali a birnin yamai tsohon kwanaki biyu a cewar bubakar musa mamba a cikin kungiyar ta dialogue Imanitar. wurin da suke son cimma shine shawo kan matsalolin da ke hana ruwa gudu a cikin al'amuran na shugabannin gargajiya ga dai ci gaban firar tasu datan nan fudai ahmed Mun girka kungiya na shugabannin al'umma da za su kokarin magance waɗansu 'yan ƙananan rigingimu bisa abin da ya shafi fitar da albarkatun ƙasa inda za su ɗauki nauyi na magance rigingimu a matsayinsu na shugabannin al'umma haɗin gwiwa da sarakunan gargajiya da hukumomi na bariki. Al'amarin rashin tsaro da kowa ya sani yana kawo cikas wajen samun fahimtar juna tsakanin makiyaya da manoma da sauran waɗanda suke fitar da albarkatun ƙasa yanzu ba a bane mai yiwuwa ba wajen fitar da albarkatun ƙasa kamar a da akwai zaman lafiya yanzu da akwai matsalolin tsaro abubuwa sun canza muna ƙoƙari ganin matsalolin tsaro mun ceto abin da muke iya cetowa mamayewar da wasu ƙwari ko shukoki ke ma al'umma ta hanyar wasu halayen ɗan adam sun samo tushe ne daga wasu tabi'un da al'umma ke yi wanda kuma su ne ke sa wannan kwarin ke ci gaba da yaduwa Dr. Eh, Madugu Garba na ma'aikatar da ke kula da yaƙi da miyagun ƙwari. Zan soma da wani ƙwaro da ake kira Prostephanis da ke farma masara ya shigo Nijar ne a shekarun 1990. Akwai wasu ƙwari da suka bayyana musamman tsutsar ganyen tumati da ake kira Tota absolita da ta fito daga Amerika ta kudu a shekarun 2016 da kuma wata tsutsar da ake kira Chenille legionnaire wadda bisa dukkan alamu ita ma ta fito ne daga amurka ta kudu tana yin gasa kai tsaye da dan adam ta hanyar lalata masara da sauran kayan abinci kamar dawa da hatsi sannan wancan nau'in tsutsar na farma tumati musamman da sauran shuke-shuke kamar tattase da tonka bayan kwari akwai bakin bera da kusu na gida su ne nau'o'i biyu irin na wannan halittu da suka fi lalata shuka a niger. Doktora Madugu Garba kenan na ma'aikatar da ke kula da yaƙi da miyagun ƙwari a cikin firarsu da Musa Hassan. Yau da sahi a birnin Yamai aka buɗa tsarin nan na bayyanai kan girgam ta hanyar yanar gizo. Wani tsari da asusun Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar tarayyar Turai suka saka jalli a kai. Mahmudu Sisi ne wakilin ƙungiyar UNICEF a Niger ya bayyana ma Asuma Shina manufar wannan tsarin. har zuwa yau takardun girgam kadai ke akwai sakamakon da ke alamun ban mamaki a wanga lokacin zamanin kimiyya samun biyan bukatu ga sunan barkatai tsarin da ke kan girki tabbas zai kawo kyautata ci gaban al'amura nan gaba zai kawo sauyi ga girkin tsari mai inganci wanda a cikinsa za a rubuta dukkan takardun ta hanya mai sauki mai nagarta da za ta amfanu 'yan ƙasa da ma mahukunta haka zalika zai ba da damar girki ma'ajiya kan na'ura a cikin cibiyar girgam guda wadda a cikinta za za a samu dukkan takardu da bayanai banda wannan saukakar da bariki za ta samu a kan shimfiɗar da za a yi cikin kwamfuta akwai amfano da yawa bayan rage lokaci da za a yi da wurin da za a amfani da shi da kuma kuɗi wannan ci gaba mai fa'ida tabbas zai taimakawa ga ƙarfafa tsarin da ke kan fifito da zai jera ƙasar Nijar cikin ƙasashe masu nuna misali ta fuskar bada takardun 'yan ƙasa. Nan da ɗan lokaci kaɗan masu bin hanyar Agadas Arlita za su yi hannun riga da bakar wahalar da suke sha a lokacin da kogin talwa ya kwaso ruwa domin ayyukan gina gadar talwa sun yi nisa domin sun kai kishi saba'in da 76 a cikin 100 kamar darakta na ma'aikatar da ke kula da gine-gine ya bayyana koya al'ummar wannan yankin suka ji da wannan labarin ga abin da wasu suke ce ma musa maman an ji daɗi sosai bisa aikin saboda aikin yana ci gaba kuma in ce maka ma kai har an kusa kare shi ma tun damuna bata zo ba. To wannan aiki aiki ne da shike ya ba mutane da yawa ya musu abin da babu dadi mata da an kai evakiye masu ciwo wanda ya yi blockage da yawa kuma gaskiya akwai abubuwa da yawa da an kai wanda shike fita sun bata shi dadin su ba. To yanzu an ce aikin ya yi nisa kuma gashi ana shirin ya kyare da maza Allah ubangiji da mana karshen shi kuma muna ma waɗanda sun ka yi wannan aikin muna musu godiya. Vraiment muna jinjina ma gwamnati kuma muna mata godiya bisa wannan alƙawali da ta ɗauka kuma da take nan tana cika shi. Saboda yau duk wanda ya san zai ta Arlit bisa wannan hanya kenan ya san da matsala wannan ta telwa ana bisa hanyar magance ta. Kuma muna kira in an ida wannan fonkin na telwa a samu a muna hanya ta a gaba. Ofishin jakadancin ƙasar Niger a ƙasar Cote d'Ivoire ya bayyana a cikin wata sanarwa a ranar 1 ga watan Yuni. da cewar cece-kucen da mutane ke yi kan wani bidiyon da ke nuna wata azabtarwa da ake ma wasu bakin haure na ƙasar Nijar a Cote d'Ivoire ƙarya ne. A cewar sanarwar wannan bidiyon ta bazu kan yanar gizo yau da 'yan kwanaki kamar wadda idan ba manta ba ta yi sanadin musgunawar da wasu 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a ƙasar Cote d'Ivoire suka fuskanta. dalilin da ya sa kenan jakadan na kasar niger a cote d'ivoire ya kwantar ma al'ummar cote d'ivoire hankali inda ya kara jaddada musu cewar bakin da ke zaune ko kuma wanda ke fice da kasar niger suna samun kulawar da ta dace dangance da ka'idodi da yarjejeniyar kasa da kasa ta gindanya kan kare hakkin dan adam matsayin jadawalin karatun 'yan makarantar sakandare a dogon dutse na kan kishi gomiya tara zuwa kishi 100 cikin 100 a cewar daraktan jiha na makarantun sakandare malam alasan ibon rigingimu 'yan makaranta da na ɗalibai ba su kawo wani rikitarwa ba dangance da tafiyar karatun na 'yan makarantar wanda suke a cikin ajin jarabawa ga dai ci gaban firar tasu da da yoma Kason ci gaban gudanar ɗaukar darussa a cikin azuzuwan jarabawa na BAPC ya bambanta daga wata makaranta zuwa wata da babin darasin kason yana tsakanin 90 zuwa 100 da aka zartas. A cikin babi da dama ajin sagandari awon kason na kasa ga 70 zuwa 95 cikin 100. Nan ma game da sauran lokaci da ke akwai darussan da suka yi saura za a kammala su. A yanzu haka duk dukkan masu ruwa tsaki malaman da ɗaliban sun dukufa gadan-gadan don kammale jadawalin kamin ranakun jarabawar ranar 22 ga watan yuni na bpc da kuma ranar 27 ga watan juli na bak a yanzu haka muna cikin jarabawar share fage bpc don mu auna 'yan takararmu mu tantance gibin da ke gare su kuma mu kawo gyara cikin lokaci kamin ranar jiha da ke kula da yawon bude ido da ayyukan hannu ta yamai ta tsara daga 29 ga watan mayu zuwa 2 ga watan yuni wani baje kolin kayan daki a village artisanal wadat birnin yamai wurin da ake son cimma a cikin wannan baje kolin shine nuna ma al'umma irin husa'ar kafintar ƙasar niger kamar yadda abdullahi sule daraktan ma'aikatar wato ya shaida ma muktara hamadu Village artisanal salon ne ake yi ka sabaja koli wata shahara kai aikin hannu bangaren katako kuma da masu kera abubuwa da karhe. Wanga ka sabaja koli mun fara shi samdi da ta wuce kuma muna karshe gobe laraba an Allah yarda. Muna son mutane su zo su ziyara su ga cewa lalle na Nijar ma muna kera abubuwa wanda ya shahi harka wani salon wani gado wani shez wanda ba dole sai an kawo ta kasar jaba an mu shi abu na biyu bangaren gwamnati. Prime kanshi ya zo ya buɗe ga taron kuma ya zo ziyara sun ga abin da ake yi masu kyawu ne muna fatan nan gaba bangaren gwamnati a ce in za a command abin da shi harka ta salon na biro kuma da biruka da shez na zama ba sai an yi command ba kasar waje nan an yi command nan don shi ne abu na bi gurin wanga salon da muka yi ana samun visitor kwarai wanda suke zuwa suna ziyara zuwa mu da can nan mutane suna zuwa sai an kai kusan bangare ba ana ziyara kuma har ma sai ana yi A ƙasar Nijar tun ranar biyu ga watan Disamba shekara ta da sha ɗaya idan kana son ka shirya wani taro ya zama wajibi ka lakanci lasisin da ke baka damar kasancewa ɗan kwangila da kuma takardar aiki a cewar shugaban wato ƙungiyar mawaƙa, da kuma masu ra'ayin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a Nasim. Wannan tunatarwar da ma'aikatar ministan al'adu ta yi ta yi daidai ga dai ci gaban firar tasu da Habibu Garba. Samun wannan takardar izini abu ne mai amfani. A yau zai bai kowa damar cike ƙa'idojin doka da ke sa mutum ya kare kansa da shugabanni na bogi da ke cikin wannan tsarin. Mun gani a lokacin cutar corona da yawan gidajen otel suna shirya waɗansu tarurruka da basu da wannan takardar izini. Sannan shugabannin da suke cikin wannan abu su ji daɗi ba a wani lokaci saboda sakacin gwamnati. gwamnati da ake ɗauka takardar izini shika 300 wanda da zarar kana da wannan takardar izini kana iya samun tallafi domin yin gangami abokanin hulɗa da sauransu amma sai muka ga shugabannin abun ne ma da kansu suke shige da fice domin taron su samu karbuwa sannan wannan takardar izinin yana ba da damar samun kuɗaɗen shiga a cikin wannan kuma sai a dakanci rahoton namu na musamman. Mafi yawan kasashen Afirka sun soma gudanar da shawarar gama gari ta rigakafin cutar coronavirus dalilin tsarin COVAX na kungiyar duniya ta lahiya OMS inda tsarin na gavi ya karkata kan shawarar shi kuma na CP ya bada karhi kan bincike a bangaren tunkarar annobar. inda ake sa ranar cewa tsarin zai ba damar a samu fiye da miliyar biyu na shawarar rigakafin ga al'ummar kasashe 119 kahin shekara ɗaya. Koyaya 'yan ƙasar Nijar suka karbi wannan sabbin shawarar na rigakafi Olivia Sugbavi ya yi fira da wasu daga cikinsu ga kuma abin da suke cewa. Kamin isowar zubin farko na allurar coronavirus a ƙasar Nijar wasu mutanen Yame kamar Hamani Abdullahi da Giyagi Cubal dukansu shekarunsu sun ɗan haura suna cikin wa'anda suka yi jiran tomawar shaushawar sun ce su kam shirye suke domin a musu shaushawa. e ceton mutane ne magani ne abin da baka da karfinsa idan ka same shi aka ce za ka samu lafiya kai haraka ta yi da yarda Allah idan suka zo kowa zai fito a yi masa allura. Cutar corona tana damuwar mutane sosai. An ce tana haddasa mura, ciwon kai da sauransu. Mu dai kam ko yanzu muna jin waɗannan alamu. Za mu amince da allurar saboda muna fama da rashin lafiya. Ƙasar Nijar ta soma kamfin ɗin shawarar rigakafin cutar corona virus. a watan Maris ne a Yame babban birnin ƙasa. Kanan da kaɗan-kaɗan aka shiga cikin sauran yankunan ƙasa duk da waye kan da aka yi ta yi har zuwa yau wasu na ɗari-ɗari gabanin su je a musu shawar. Gaskiya kafin a yi min allurar rigakafi sai na yi bincike takwana waɗanda aka yi wa da farko wani sakamako ya bayar kafin na amince a yi min wannan allurar. Ni sai in ce ko ina a duniya mutanen da suka amince da allurar sai da suka ga an yi wa hukumomi allurar a gaban jama'a domin tabbatar wa al'umma cewa ba ta da wani hadari. Babu matsala idan hukumomi suka amince a yi musu allurar. Wasun ko sun samu kwanciyar hankali da ganin waɗanda suka kirkiro allurar shaushawar su ne suka fara shiga a musu shaushawar ko da shakku har yanzu akwai shi ga wasu mutanen. Muna kallon talabijin muna ganin abubuwan da suke wakana. Maganin bai da illa saboda mun mun ga turawa ma sun fara yin allurar kenan rigakafi yana da kyau muna da bambanci na yanayi sun fi mutanen sauran yankuna fama da cutar corona ba dan sun yi ne ba ni zan yi sai na yi la'akari da inda nake kafin na amince da waɗansu abubuwa ko da akwai ayoyin tambaya a kai da dama suke 'yan nijar da suka zaɓi a musu shaushawar da sinadarin shaushawar sinopharm kirar ƙasar china ko kuma sinadarin astrazeneca fusa'ar covax Je me allurar rigakafin abinda na yi la'akari da shi babu dogon jeri. A matsayina na jami'in kiwo lafiya ina shawartar jama'a su zo su kare kansu. A venir euh, se faire Nan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya.